A watan Yulin da ya gabata ne taron shugabannin kasashen sai da yawo ya naɗa shugaban Senegal Basiru Jomai Faye domin shiga tsakani bayan da kasashen Mali, Nishar da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar da suke zargi da kaucewa manufofinta. saboda haka ake kallon wannan zama da muhimmanci to suna abdulrazak ibrahim ya da kyau a tattauna a kai kidan wa'annan sauran shugabanni sun yi tunani mai zurfi sun ga cewa makomar yan kasar da suke dibi wani hali za su kasance wacce ya za ta biyo baya na shiga yara daga musu kafa ya kamata a ce a samu masalaha a cikin wannan kasashen guda uku su dawo tun ka garaje bai kasu abin ga lallashi bai kasu shi ne kamata su yi hangen nesa sunana sahabi manu mamman babu yadda za a yi waɗannan ƙasashen su koma a cikin cdao saboda in aka dibo zaman waɗannan ƙasashe cikin cdao ba a ga wani ci gaba da waɗannan ƙasashen suka samu an makaro kenan ba ni tunanin cewa wannan taron da za su yi wani taro ne wanda zai sa a ga cewa ƙasashen nan sun koma cikin cdao yana da wahala sunana ɗan lela abba a zamantakewa ta rayuwa akwai sabawa sannan kuma akwai sasanci sai dai ya wannan zamanta ciki yana yana unhwanar da mu saboda ni na yi tahe-tahe na ga unhwanin zama cikin sai dai yawo bisa da mu kayyade kanmu kasashe uku Nijar Bikira Mali mu ne za mu zamanawa mu ci incin kanmu mu ci gashin kanmu lalle wannan abu ne mai kyau amma an ka ce ko kana da kyawu ka ƙara da wanka. A wata hira da manema labarai a farkon watan nan na Disamba, dabra da taron ƙasashen duniya na birnin Doha, shugaban na Senegal ya bayyana cewa akwai alamun nasarori a yunkurin maido da waɗannan ƙasashe a tsawon dangi. yayin da rahotanni ke cewa shugabannin kasashen na sai yawo na fuskantar ɓaraka a su a game da wannan batu ma'ana wasu na ganin a ƙarawa kasashen na US lokaci wasu kuma na cewa a yi na'am da ficewarsu A nata ɓangare majalisar dokokin sai da yawo a sanarwar da ta fitar a baya-bayan nan ta shawarci shugabannin yankin su ƙara wa Mali, Nijar da Burkina Faso lokaci watakila su canza matsayi. Masani kan sha'anin diflomasiyya Mustapha Abdullahi na jan hankulan ɓangarori akan abin da zai fi gyara talakawan ƙasashen yankin. Kaga akwai Nijar a ƙasar Najeriya, akwai Nijar a ƙasar Benin, akwai Nijar a ƙasar Togo, akwai Nijar a ƙasar Kwadiwa, akwai Burkina haka a duka waɗancan ƙasashe su ma waɗancan na waɗancan ƙasashe na ECOWAS suna da mutanen su a cikin ƙasashen Sahel. Shi a tsakanin ƙungiya da ƙasa ya yi ƙari da ya zamanto tsakanin ƙasa da ƙasa. To in haka ne kenan duka wasu abubuwa wanda aka samu hannu tsakanin tsakanin ƙasashen Sahel da ƙasashen ECOWAS ɗin duka kowace ƙasa sai ta sa hannu mutane suna tahiya amma kasashe suna nan. Shugaban rikon kungiyar ta ECOWAS shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke bayani kan wannan dambarwa ya bayyana cewa batun komawar Nijar Mali da Burkina Faso abu ne da ke bukatar takatsantsan domin magana ce da ta shiɓance harkokin al'ummomin yankin baki ɗaya. To amma a taron bitar da suka gudanar a wannan juma'a a nan mai, ministocin harkokin wajen kasashen IOS sun jaddada cewa bakin alkalami ya riga ya bushe kan batun ficewar kasashen nan uku daga kungiyar sai da yawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.